Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma Afrik zango wato VOA Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirinmu na yammacin yau muna kuma muku barka da warhaka yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan wani sabon rikici da ya kunno kai a Majalisar Tarayyar Najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke kaiwa majalisa. majalisa. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum hukumomi a najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar sadarwa ta imel. a yau litinin rundunar 'yan sanda ta kasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin najeriya zagon kasa ta efcc suka bayyana mutumin a matsayin mike mai shekaru 40 an kuma damƙe shi ne a wani samaman haɗin gwiwa da aka kai a birnin fatakwal a watan yunin da ya gabata hukumomin sun ce mark yana jagorantar ƙungiyoyin 'yan damfara akalla 40 a najeriya da afirka ta kudu da kuma malaysia sannan yana da jama'ar da yakan tuntuɓa a kasashen waɗanda kan taimaka mai wajen ɓoye kuɗaɗe a china da nahiyar turai da nan amurka waɗanda kuma sukan ba shi bayanan wasu asusu domin fitar da kuɗaɗe a waɗannan yankuna bayanai sun nuna cewa wannan gungun 'yan damfara yakan gudanar da ayyukansa a kafofin sadarwa na imel wato ɗin na ƙananan kamfanoni da matsakaita a akalla ƙasashe takwas inda sukan nemi ma'aikatan waɗannan kamfanoni da abokanan hulɗarsu su aika musu da kuɗaɗe akalla miliyan 60 wannan wato dala miliyan 60 wannan gungun na 'yan damfara ya tattara daga mutane daban-daban inda wani jikon aka yaudari wani mutum ya biya har sama da dala miliyan 15 dakarun ƙasar turkiya sun tsare wasu sojoji goma sha a yau litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel inda shugaban ƙasar rasit tayyip erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar a tsakiyar watan yulin da ya gabata an cike sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin marmis wanda hakan ya biyo bayan dimbin wato dimbin sojojin da aka cafke da ake zargi suna da hannu a yankurin kifar da gwamnatin ta erdogan a lokacin da erdogan na zaman hutu ne a garin ranar 15 ga watan na yuli inda aka yi yunkurin kifar da gwamnatinsa kuma jim kaɗan bayan da ya fice daga otel ɗin wasu sojoji suka kai samame a wurin wannan lamari na cafke sojojin da aka yi shine yunkuri na baya-bayan nan da aka yi a ci gaba da tattara waɗanda ake zargi suna da hannu a yunkurin juyin mulkin a ranar lahadi ne dai gwamnatin ƙasar ta turkiya ta sallama kusan sojoji 1,400 ciki har da manyan hafsoshi masu ba da shawara kana shugaban ya mai da hankali wato ya mai da alakin lura da rundunar sojojin ƙasa a ƙarƙashin farar hula fiye da mutane dubu biyar ne yanzu haka suka rasa ayyukansu a duk faɗin ƙasar kana sama da dubu goma sha takwas ke tsare waɗanda ake zargi suna da hannu a juyin mulkin da aka ɗora laifi a kan malamin addinin islaman na fatihullah gulen to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutumin da zai tsaya a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasar amurka mike pence ya ce shi da abokin takararsa wato donald trump sun yi amanna cewa sojan ƙasar nan musulmi da ya mutu a iraki a wani harin kuna bakin wake a shekara ta 2004 ya mutu a matsayin jarumi 'yan takarar biyu sun kuma kara da cewa ya kamata kowane ba amurke alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji trump da pence sun fitar da wannan sanarwar ce bayan da mahaifin captain khan suka bayyana a babban taron democrat a makon da ya gabata a sanarwar da suka fitar pence ya cicciki shugaba barack obama da 'yan takarar jam'iyyar democrat hillary clinton saboda matakan da suka ɗauka waɗanda suka bari ƙungiyar isis ta tsunduma wato yankin gabas tsakiya a cikin rikici a shekarar 2002 pence da clinton sun kada kuri'a amincewa da kai wa iraki hari a lokacin suna 'yan majalisar dokoki shi ko obama a lokacin yana matsayin sanata ne daga jihar illinois an harbo wani jirgin saman rasha mai saukar angulu a yau litinin arewa maso yammacin siriya lamarin da ya halaka dukkanin mutane biyar da ke cikinsa ma'aikatar tsaron rasha ta ce an kakkaɓo jirgin ne yayin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga kai kayan agaji a birnin aleppo kuma lamarin ya ritsa da wasu jami'an tsaro biyu da wasu mutane uku da ke cikin jirgin a iya wato a iya mu ji kakakin fadar kremlin dimitri peskov yayin da yake ganawa da malema labarai sojojin sun mutu ne a matsayin jarumai saboda sun yi kokari sun kawar da faɗuwar jirgin akan mutane da ke ƙasa dakarun rasha sun jima suna kai hare-haren sama a wani mataki na marawa dakarun bashar al-assad baya tun daga watan satumbar bara rikicin na syria ya faro ne tun daga watan maris din shekarar 2011 inda 'yan tawaye suka nemi asali sauka daga mukaminsa bayan wata zanga-zangar lumana wacce ta rikide ta koma yakin basasa labaran duniya kenan kuka saurara To madalla kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan wani sabon rikici da ya kunno kai a Majalisar Tarayyar Najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke kaiwa majalisa. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta ɗauki matakan gudanar da bincike bisa zargin shugabannin majalisar wakilai da arin gizon kasafin kuɗin da ke haddasa dambarwa tsakanin wakilan majalisar su 360 mu madina dauda ta haɗa mana rahoto ga kuma bayanin nata kwaɓe shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai Abdulmumin Jibrin shi ne ya ɓallo liƙin da ya jawo ɗaukar matakin rufe ofishin kula da kasafin kuɗin majalisar da hukumar tsaro ta farin kaya ta yi don gudun ɓatar wasu muhimman takardu. To sai dai mataimakiyar mai tsawatarwa ta ɓangaren marasa rinjaye Binta Bello PDP Gombe ta kalubalanci batun a ringizon inda ta yi bayani kamar haka. Kurarin da ake da waye da waye ɗin da ake ba wai a House of Reps kaɗai aka bada kuɗin ba. za a raba ne tsakanin senate da house of reps to budget din bana da ya zo madina ina son faɗa kuma i want it to be on record cewa ba mu taɓa samun chairman na appropriation ɗin da bai mana aiki a majalisa kamar irin wannan chairman ɗin ba in ana magana 'yan majalisa sun yi bajet mun yi kara wa gefen zantarwa saboda mun kira su su zo mu gyara bajet tare saboda kar a sake samun korafin da aka samu na farko kin ji inda su ma suka shigo ciki kenan da muka gama aikin ba wanda ya korafin a'a wane ya ce mun ai alfarman za a sa mun kaza tunda mun sake duba bajet da yan ministry aka ce to tunda za a kai wa shugaban kasa me ya kamata a yi ka ce lasun ka sa hannu sanato goje ka yi hakuri kai ma ka sa hannu abdul a kira shi ya zo ya sa hannu sanato goje ya ta kiran abdul sannan abdul ya zo ya sa hannu kenan kina batun cewa duk wannan zargi da ake yi na cewa an yi a ringizo karya ce maganin a ringizo karya ne abin da ya sa nace karya ne biliyan ɗari tun lokacin obasanjo ake sa wa 'yan majalisa wannan biliyan ɗari ɗin da sunan majalisa ba wai akan wannan asambilin aka fara ba kuma wancan karni 7th assembly na 7th assembly kuma a cikin masu ba shugabannin ƙasa shawara akwai wanda suka yi majalisa dukansu 'yan majalisa ne sun san da wannan maganan ba wai sabon abu ba ne to yanzu kin yadda a kawo masu bincike daga waje su bincika wannan kasafi da kuka gama din kafin shugaban ƙasa ya sa hannu? Eh to, a kawo su so su duba ba wanda yake shakkan me za a duba a cikin bajet din nan ai dama yanzu shugaban kasa ya riga ya sa hannu a bajet ya zama kayan jama'a kowa zai iya dubawa kowa yana da yanci a matsayinsa na dan najeriya ya duba ya faɗa abin da ya ga ba daidai ba a cikin kasafin kuɗi ba so ba abu ne boyayye ba ai takarda ne yanzu wanda ya zamo na kowane dan najeriya zai iya duba zai iya zai yana da yancin ya je duk inda zai je ya challenging tagaddun ya challenging inda ya ga abin da ba daidai ba ya faɗa. menene 'yan ƙungiyar sa ido a ayyukan majalisa ke cewa ne a game da wannan badakala ga shugaban ƙungiyar sislak ƙawal musa rafsanjani ai dole ne ai bincike ba tun da za a irin waɗannan makudan kuɗi da ake kwasa ake ragargaza ba ake ko babu wata ƙasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar najeriya saboda haka bai yi mu fita daga cikin ƙangin da muka samu kanmu idan ba a yi binkici an tsaye da irin wannan sace-sace da rashin mutunci da rashin rashin gane aikin majalisa din ba ma ita da kanta kuma sa'an nan dole ne a samo gyara wato wani mataki na na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka kware akan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba ya zamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa din dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin kasa ba barayi bane ba masu cin amana bane ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a bane awal musa rafsanjani na kungiyar sislak masu sa ido a harkokin majalisa kenan abdulmumin jibrin na ci gaba da bayyana takardu a yanar gizo da nuna ƙwarin gwiwar hukumomin binciken cin hanci da rashawa za su ɗau mataki da ya dace a cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Da To a gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan wannan badakala ta batun wato kasafin kuɗi da kuma sace shigo da waɗansu bayanai a sace bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa 'yanci. libawan sarki duna gaba da kalale yamma ga kuyata ta agarin su umar tuluku. haba mutan gari ku gwada mai gidan su umar tuluku, ku ce ma umar tuluku. ya sai juma ya sai yan kaji kuma bido shinkafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana yan ita mai kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau zabuwa laifi balewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani daga jihar Taraba wane ne a bisa layi? Taraba wa ke bisa layi? To madalla barka da war haka ina gudunmawarka ga wannan shiri. gaskiya ya kamata shugaban kasa ya saya da gaske akan maganan cin aiki da rashawa domin su sun dauke su kafan wasa ne ana ta cin hanci da rasha ana cikin kuɗa da kuɗa kawai Na kamata a ɗauki mataki shi ne wata ra'ayi. to madalla daga taraba kuma bari mu tafi barno. wane na jihar borno. a ah, helabi fita ne a jihar borno. to barka da warhaka an wuni lafiya. Ah, lafiya galau ya aiki. aiki da godiya kai ko ina taka gudunmuwa ga shirin yau. eto to layin na borno ya tsinke kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka bayyana muku yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wani sabon rikici da ya kunno kai a majalisar tarayyar najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke mikawa majalisa domin ta tantance ta kuma ba da amincewa shawara ta a nan yan majalisar da da su tsoron Allah. Wato wane ne wane ne nawa a bisa layi baka gabatar da kanka ba da wa muke magana? Alhaji Yahuza daga karamar hukumar mai arewa cikin jihar Katsina. Ya wato Alhaji Yahuza barka da warhaka. Yawwa ya kokari ya aiki. Lafiya lau ya naku aikin. alhamdulillah ni shawara ta a nan eh. gaskiya su ji tsoron Allah domin shi duk abin da za idan ba tsoron Allah a ciki to shi ita gaskiya da take ta maka da ita to ba za ta same ta ba to madalla mun gode Alhaji Yakusa sai an jima to sai an jima mun gode sai Allah To wane na bisa laya a jihar Kebbi? Eh, salamu alaikum kuna tare da dan asibe mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. To malam dan asibe barka da warhaka. To da farko dai ina muku barka da aiki. Barka ka dai. Eh, bayan haka dangane da wannan badakala da ta taso a majalisa to a gaskiya ni bai zo min da mamaki ba. Mhm. Domin waɗannan mutane dama sun yi ta toka ne gindin shugaba buhari domin su hana shi aiwatar da ayyukan da ya matsayin najeriya alkawari kuma ina kira ga shugaban kasa da shi ba hukumar efcc da icpc karfi duk wanda ke da hannu cikin wani al'amari a hukunta amma tsoci shi mayar da dukiyar talakawa dama akasarinsu albarkacin buhari suka ci ba su cancanci a zaɓe su ba a da fatan za a tashi lafiya Allah shi kara tona ma duk mai hannu cikin labari al'amari asiri na gode radio america to ba da ladan asabe mun gode daga kebe kuma bari mu nufi jihar yobe yobe wa ke bisa layi Assalamu alaikum. Wa alaikum. Salamu ne daga jakusu don Gamba. Yawa to barka da warhaka. A barka dai, barka a barka da Yawa to ina gudunmuwa ka ga shirin kai kuma. wato ni gudunmawa ta ina ina ga jama'a akan cewa mu mu hankara da irin wa'annan mutane hmm. saboda in muka zo zaɓe mu san ga irin mutanen da za mu zaɓa saboda irin halayen da muke da na sai mu yi ƙoƙari mu yi wa da su. To mun gode bari kuma mu nufi jihar Taraba. wane ne nawa bisa layi daga taraba usman jafar ne to malam usman barka da warhaka an wani lafiya lafiya lau ya aiki alhamdulillah to kai ko me ke tafi da kai yau a ra'ayina shine duk abin da ya kamata ake shugaban kasa ya gaggauta a bincika mutanen na san menene ke tafiya tare da su saboda suna yaudarar mutane ne sun san abin da suka aikata To mun gode daga Taraba bari mu nufi jihar Katsina. Katsina muna tare? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa ke bisa layi. Ina tare da Abdullahi Isa dan malumfashi daga Kwantuwa Local Government. To, na malumfashi barka da warhaka. Ya aiki gires? Aiki da godiya, an wuni lafiya? Lafiya, alhamdulillah. To, ya malumfashin? Malumfashi lafiya, lokacin Grace. To madalla to ina gudun maka ga shirin. Wato girka abin da ke wara ga wa'annan mutane. Eh. Tare da Allah kawai wa'annan mutane mu dai ga sunan sai da Allah ya mana maganin su. To. Amma sun je wannan wurin da ba domin talaka ba domin kansu kawai suka je wannan wuri. Hmm. Saboda yau za a ce tsalla a Najeriya har da ake cikin za a can ɗauki naira miliyan ɗari an sa wai a to me za su da ita. ba hasi. a duk wani al'amari to saboda ka ba su kula da hana talakan najeriya ke ci a'a me za samu su cika su kawai shine kuma amma wallahi su sani cewa duho su gama to allah fana na yayin madakata yana jiran su to madalla malam abdullahi bari mu karasa a jihar bauchi To madalla na bauchi lokaci ya ƙure mana sabili da haka nan za mu ja burki sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna muna mu sake baku wannan damar. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. jama'a barkan ku da zuwa ga sabon shirin labaran wasanni na ce sabo saboda kwaskwarima da muka yi wa shirin nan muka gajarta shi domin ba da dama a dinga jin ra'ayoyinku akan al'amuran yau da kullum wanda ba a saba yi a ranar litinin ba kun san yau muka fara aiwatar da sabon shirin shirye-shirye wato canje-canje da muka yi shirye-shiryen mu to da babu lokaci da yawa ga shi wannan shirin na labaran wasanni bari mu hanzarta mu kutsa zuwa cikin rahotanni da suka shigo mana a yau daga wakilan mu wanda suka hada da batun shirye-shiryen zuwa wasannin olympics da za a yi a brazil na nigeria da niger da kuma gasar cikin gida ta niger din. Cette fois-ci, euh, l'objectif du Niger ne sera pas que shugaban kasar niger isu muhammadu kenan lokacin da yake damka tutar kasar ta nijar a hannun kaftan din 'yan wasan da za su wakilci kasar a gasar olympics ta bana da za a fara a ranar biyar ga watan na agusta a birnin rio de janeiro kaftan din 'yan wasan na kasar nijar zakaran taekwondo isu abdulaziz alfaga ya tabbatar da cewa yana da kwarin gwiwa da shi da sauran abokansa 'yan wasa za su nuna wa duniya cewa a bana nijar ta zo da babban shiri musa anniya mu kawo ma Niger medai. Aziz me kake bukata ga 'yan kasar Niger kenan? Su yi ta addu'a. Annasarun nan ba addu'a ba. Shi kadai muke so a yi muna. A cewar shugabannin tawagar ta jamhuriyar Niger a gasar ta Olympics, hukumomi sun yi tanadin dukkan abubuwan da ake bukata domin ba 'yan wasa damar fafatawa ba tare da wata fargaba ba. isilaman gama ce shine mataimakin shugaban hukumar wasar taekwondo ta kasar niger matsalar kuɗi gaskiya gwamnati ta karita wani biye wani kuɗin eh, jirgi tuka da jirgi eh, wurin kwana da wani duka wallahi sun kare komi alhamdulillah yanzu me ya saura kenan yanzu kawai ta ta saura kuma Allah ya ba mu sa'a can yan wasa kimanin shida da suka hada da maza hudu mata biyu su ne za su hau fagen daga da sunan jamhuriyar niger a fannonin wasan fitar ruwa da taekwondo da kokowar jido a yayin gasar ta Olympics Sule Umuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar kocin tawagar matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 na najeriya mr sonson siyasiya ya naɗa sanannen ɗan kwallon nan mr michael obi a matsayin kaftin ɗin tawagar domin jagorantar 'yan wasar da za su wakilci najeriya a gasar matasa da za su bar ƙasar amurka zuwa birnin rio de janeiro na ƙasar brazil domin fafatawa a fagen ƙwallon kafa wani mai fashin baki akan harkokin wasa wasanni ya yi tsokaci dangane da yadda yake kallon harkokin wasannin. Sunana Aminu Abdullahi Abubakar. Wannan karon dai Michael Obi na ganin sa shi da aka yi a cikin wannan wasa na Olympics zai kara waɗannan 'yan wasa na Najeriya ganin sun yi wani abin a ganin gani kasancewar jagoran su ya zama kwararre. A gefe ɗaya kuma tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya karkashin jagorancin kocin kungiyar Salisu Yusuf ta bayyana sunayen waɗanda za su je ƙasar Sifaniya domin buga wasar La Liga 'yan wasan na premier nigeria ne za su fafata ne da valencia da kuma malanga a ranakun 11 zuwa 13 ga wannan watan na agusta da muke ciki lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. A jamhuriyar Nijar an zo ƙarshen wasanni na ƙasa na 'yan rukuni na biyu na ƙwallon ƙafa a birnin Zandar a hilin ƙwallo na Lawan Didi inda aka karkasa jihohi takwas na ƙasar gida biyu na farko ya haɗa didi ba. a Gadas da Tilaberi rukuni na biyu kuwa ya haɗa babban birnin Yamai Doso Tawa da Zandar. A ƙarshen gasar club ɗin Racing na babban birnin Yamai ne ya lashe kwambalar kuma ya ya ɗale a rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon kafa na jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin kwannin sashen Hausa na murya Amurka daga babban birnin mai a jamhuriyar Nijar. to a gaishe ku malamai mun gode to jama'a na muka zo kashin wannan gajeren shirin na labaran wasanni kamar da na nace mun gajar tashi a ranar litinin a yanzu a madadin wakilinmu na yau aliyu mustapha sakwato ne a washington To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. mataimakin sakataren harkokin mai kula da yawan al'umma da 'yan gudun hijira da shige da ficen baki annie richard ta bada sanarwar sabon tallafin kayan agaji na kudi dala amurka miliyan 27 ga waɗanda rikicin boko haram ya shafa a yankin tafkin chad a 'yan kwanakin nan mataimakin sakatare richard ta je kamaru da chadi inda ta jaddada irin tasiri da rikicin boko haram ya yi a yankin da kuma karfafa haɗin kan ƙasashen duniya domin a sauƙaƙa irin mawuyacin hali da 'yan gujin hijira da waɗanda aka ɗaiɗaita a cikin gida suka shiga a najeriya da kamaru da niger da kuma chadi akalla mutane miliyan tara da dubu ɗari biyu ne suke fuskantar kalubale dalilin tilasta musu da aka yin a ficewa gidajensu da kuma fama da cututtuka a yankin na tafkin chadi ciki har da 'yan gudun hijira ɗari da kuma mutane miliyan biyu da shida da suka bar gidajensu. Kimanin mutane miliyan biyar ne ba su samun abinci sosai. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da suka bar gidajen nasu ya ninka sau uku a cikin shekaru biyu da suka gabata. wata ƙididdigar yunkurin kai ɗauki da aka gudanar ta nuna cewa akwai yiwuwar a samu matsalar yunwa a wasu sassan najeriya lamarin da ke buƙatar ɗaukin gaggawa domin gujewa mutuwa A ranar 13 ga watan Yuli, mataimakiyar sakatare Richard ta ƙara kaimin nuna goyon bayan yunkuri ga ofishin kwamishina mai kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya domin samar wa 'yan gudun hijirar Najeriya ababen more rayuwa. yunkurin kuma ya mai da hankali akan wajen nuna goyon baya ga kariya da ofishin na majalisar ɗinkin duniya ke baiwa 'yan gudun hijira a yankin tare da ba da daman samun mafaka da kuma kare aukuwan tilastawa mutane su koma inda suka tsere da batutuwa da suka shafi nuna wariya ga jinsi da fyaɗe da cin zarafi. sa'annan kudaden tallafi da amurka ke bayarwa ya nuna goyon baya ga yunkurin faɗaɗa ayyukan samar da abinci wanda zai kai ga duban-dubatar mutane a arewa maso gabashin najeriya da nijar irin taimako da ake kaiwa ta sama a chadi da kamaru domin ma'aikatan bada agaji sun kai inda suke so ba tare da matsala ba sabon taimakon kuɗin ya kai adadin taimako da amurka ta bayar don amsa bukatun agaji a shekarar 2015 da 2016 kusan dala miliyan 281 a kwana-kwanan nan yawancin rahotanni da ba su bayyana ba da yawancin waɗanda ba samu taimakon kuɗi ba da waɗanda ba samu isasshen taimako ba su ne manyan ƙalubale da muke huskanta a cewar babban sakataren harkokin agaji da tattara kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya ce yankin tafkin chadin na buƙatar muhimman taimako cikin gaggawa amurka ta kira ga sauran ƙasashe wurin warware manyan ƙalubaloli kuma su taimaka wa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da ke aiki a yankin tafkin chadi. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai a gaida na goma. ta hukumomi a najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafa sadarwa ta imel. a yau litinin rundunar 'yan sanda ta kasa da kasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa ta efcc suka bayyana mutumin a matsayin mike mai shekaru 40 an kuma damƙe shi ne a wani samaman haɗin gwiwa da aka kai a birnin fatakwal a watan yunin da ya gabata dakarun ƙasar turkiya sun tsare wasu sojoji goma sha ɗaya a yau litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel inda shugaban ƙasar recep tayyip erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar a tsakiyar watan yuli an cafke sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin marmis wanda hakan ya biyo bayan ɗanbin sojoji da aka cafke da ake zargi suna da hannu a yankurin kifar da gwamnatin ta erdogan mutumin da zai tsaya a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasar amurka mike pence ya ce shi da abokin takararsa wato donald trump sun yi amanna cewa sojan ƙasar nan musulmi da ya mutu a iraki a wani harin kuna bakin wake a shekarar 2004 ya mutu a matsayin jarumi 'yan takarar biyu sun kuma kara da cewa ya kamata kowane ba amurki ya alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mawuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma muhawara a shafinan na facebook da kuma twitter yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da juli gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau malam da alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya alheri